sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muka sake dawowa don gabatar muku da wannan shirin na dare yau Alhamis 26 ga watan Maris na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji irin gudunmawar da hukumar tabbatar da tsaron al'umma take yi wajen takaita yaduwar cutar annobar coronavirus. Za kuma ji cewa wasu 'yan bindiga a jihar Bauchi sun yi awon gaba da wan gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi. Sannan za ku ji irin tanadin da asibitin Malam Aminu Kano da ke jihar ta Kano take yi wajen kare marasa lafiya daga kamuwa da cutar coronavirus. sannan Abdulwahab Muhammad yana tafe da shirin labaran wasanni. Amma kafin nan, bar Hadiza ta karanto mana labaran duniya. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce jami'an gwamnati sun kama wani mutumin california da ke neman masu saka hannun jari da su biya dala miliyan daya a wani kamfanin da ke tallata abin da ya ce maganin cutar covid-19 ne ma'aikatar ta shari'a ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa hukumar binciken amurka ta fbi sun cafke kate lawrence middlebrook ɗan shekara 53 a los angeles yau laraba bayan da ya gana da wani jami'in leƙen asiri kuma ya gabatar wa jami'in da ƙwayoyin magani da shi middlebrook ke da'awar zai yi maganin kamuwa da cutar coronavirus gwamnati ta yi zargin cewa a tallan bidiyo da ya anka a shafukan youtube da instagram middlebrook ya ce ya samar da maganin da zai warkar da coronavirus ga mutanen da suka kamu da cutar akalla ɗaya daga cikin bidiyon ya samu ra'ayoyin waɗanda suka kalla sama da miliyan ɗaya Kasar Habasha za ta fara sakin fursunoni sama da dubu hudu yau Alhamis a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus. Babban lauyan kasar Adenich Abebe ya ce fursunoni da za a sake sun hada da waɗanda aka yankewa hukunci kan ƙananan laifuka da kuma ke da kasa da shekara guda da ya rage musu na zaman gidan yari tare da matan da ke da jarirai. kasar ta basha za ta kuma tura wasu fursunoni 'yan kasashen waje wanda aka rike su bisa shigowa da miyagun kwayoyi zuwa kasashen su na asali ya zuwa yanzu dai habasha ta tabbatar da kamar mutane goma sha biyu da cutar coronavirus amma cutar na ci gaba da yaduwa cikin hanzari a duk faɗin afirka gwamnati ta yanke shawarar ɗaukar mataki ne don yaƙar yaduwar kwayar cutar a halin da ake ciki ne prime minister abi ahmed ya yi kira ga habashawa da su rika ba tazara da juna duk da yake mutane na yin watsa da gargadin kuma suka ci gaba da yin cunkoso a tarurruka a babban birnin addis ababa iran ta musanta cewa ta san inda robert levinson yake bayan da amurka ta buƙaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken amurka ta fbi ya ritaya wanda ake tsammanin ya mutu a hannun iran a yau alhamis ali reza mir yusufi mai magana da yawon ofishin jakadancin iran a majalisar ɗinkin duniya ya wallafa a shafinsa na twitter cewa iran ta ci gaba da rike matsayin cewa jami'anta ba su da masaniyar inda mr levinson yake kuma baya tsare a iran sanarwar ta mai da martani ne akan wata sanarwa da amurka ta fitar cewa gwamnatin amurka ta yi imanin cewa bob levinson ya mutu tuntuni daga ƙarshe kuma babban masanin cututtuka masu yaduwa na amurka ya yi gargaɗin cewa barkewar cutar coronavirus a duniya zai iya kasancewa mai jujjuyawa da zai iya dawa da ƙarfin gaske idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba. da yake magana a yammacin jiya laraba a yayin tare manema labarai game da coronavirus a fadar shugaban kasa ta white house dr anthony fauci director na cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta amurka ya ce an fara samun barkewar cutar afirka ta kudu da sauran kasashe na kudu maso yamma inda hunturu ke zuwa ya ce idan aka samu barkewar cutar a yankuna to alama ce mai karfi cewa kwayar cutar za ta iya sake zagayowa kuma kasashe arewacin duniya su shirya domin zagaya na biyu na cutar a shekara mai zuwa Fauci ya ce hakan ya sa yana da mahimmancin gaske a ci gaba da yin aiki akan samar da rigakafin cutar domin tunkarar zagaye na biyu na anobar coronavirus da kan iya faruwa kazalika da sahihin magunguna da za a iya kulawa da marasa lafiyar da suka kamu da cutar. Hadiza kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu inda za mu fara daga jihar Adamawa inda hukumar tsaron al'ummar ta ƙasa wacce aka fi sani da civil defense ta aike jami'ai 500 jihar ta Adamawa da ta raba don tabbatar da cewa al'ummar jihohin biyu sun bi umarnin gwamnati na taƙaita zirga-zirga. wakilin sashen hausa abdulaziz ibrahim ya haɗa mana wannan rahoton wannan mataki na amfani da jami'an tsaron farin kaya da suka hada 'yan civil defense da kuma 'yan sanda na mako cikin matakan da hukumomi yanzu ke dauka a najeriya na yaki da bazuwar kwayar cutar ta coronavirus nuruddin abdullahi da ke mazama kwamandan rundunar tsaron farin kaya ta civil defense a jihar adamawa ya ce yanzu haka sun horas da kuma tura jami'an su kusan 300 a faɗin jihar domin tabbatar da dokar zama a gida da kuma rage cunkoson jama'a kamar yadda ma gwamnatin kasar ta bada umarni. Eh mun horar da jami'ai a ɗari uku wanda za su yi aiki su ba da shawarwari kuma su ga cewa an bi dokar nan a faɗin adamawa jihar adamawa kamar waɗannan jami'a wai za ku sa su a wuraren ibada ne ko a kasuwanni domin su sa ido ko a ina za ku sa su eh a ko ina ai zagayawa ake inda ake ganin za a samu taron mutane to muna zagayawa mu gani don saboda kada a samu wannan taron me karke ne na ganin nan eh wannan abin wanke hannu ne wanda yake duk bayan minti talatin ni da kaina nikan zo in wanke hannu kuma in sha shi saboda haka yana kiran sauran jami'anmu su ma su nemi wannan su saya don saboda ko da wani lokaci su wanke hannun su sanya shi. Ita rundunar ku ne ta samar aka ko kuma kuka saya? A a wannan mu muka saya nan gurin domin mu kare kanmu kuma ita ma kanta hukumar mu tana taimakawa da irin waɗannan. Kamar jihar Adamawa a makwabciyarta, ma jihar taraba an dauki irin wannan mataki yayin da a bangare guda ƙungiyoyin 'yan kasuwa ke ganin fa akwai bukatar gwamnati ta samar da tallafi na musamman domin ganin halin ma da ake ciki a yanzu alhaji bashir sambo na koma cikin shugabannin kungiyoyin 'yan kasuwa na jihar taraba ya koyi kira ne da cewa sunana alhaji bashir sambo ni ne president na ƙungiyar 'yan kasuwa da manoma na arewacin najeriya rashin jihar taraba na mai ba da shawari rufe kasuwa da aka yi da tasha yana hana talakan zuwa neman abin da za su ci wadda a halin yanzu haka talaka sai ya fita ya nemi abin da zai ci sai ya fita kasuwa ka mai nemi abin da zai ci ya kawo gidansa wadda yau rana ɗaya idan bai fita babu hanyar da zai samu abin da zai ci dole ne sai an taimaka wa talaka na ƙasa domin ya samu abin da zai ci domin yanzu harkar kasuwa ta sauka harkar noma babu in ka noma ba inda za ka kai saboda babu kasuwar haka harkar kasuwan baya ce babu yadda ake yi talaka ya zama abin tausayi wannan ciwo kuma ya daɗa shigowa yake babu abin da za mu so mu riƙe ubangiji allah sauƙa mana allah kuma ya yaye wannan cuta a najeriya da kuma duk ƙasashen da suke fama da shi baki ɗaya. wannan mako na fa zuwa ne yayin da wasu malamai ke ganin akwai gyara ga kalaman da wasu malaman addini ke yi game da wannan annoba ta cutar coronavirus dr hafiz said na cibiyar hydro center ya ce aiko ba daidai bane yadda ma wasu ke danganta cutar da makarkashiya kan wasu al'umma wasu suna ganin yammacin duniya suka kirkiro shi domin su rage yawan musulmi ko kuma yawan wasu al'ummu daban-daban alal hakika natijar da abin yake bayarwa da kuma asalin inda ya fito tun asali da kuma lokacin da ya faru da kuma yanayin yadda yake faruwa kuma yake yaduwa to yana nuna cewa theory din ko nazariya din cewa lallai turai suka kirkiro shi yana da rauni sosai eh, idan malamin addini yana magana yana da kyau ya magana tare kallon kowane janibi da kuma a kafa dalili mai karfi gamsashe bayan da za a yi ka gamsar da mutum cewa mutumin da cutar shi tafi da ka shi take kashewa tattalin arzikinsa tafi doka a duniya al'ummarsa tafi cinyewa tafi kashewa sai ka ce shi ya kirkiro shi koma da menene dai fata ko shine allah ka kashin wannan annoba ibrahim AbdulAziz, sashen sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya A gaida Abdulaziz Ibrahim. Daga Adamawa bari mu koma jihar Baucin Yakubu inda wasu 'yan bindiga suka yi awon gaba da wan gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad. Wakilin sashen Hausa a Bauchi Abdulwahab Muhammad yana ɗauke da ƙarin bayani. Kamar yadda bincike ya nuna yayan gwamnan Baucin mai suna Malam Adamu Muhammad wanda aka fi sani da suna Yaya Adamu wasu mutane ne dauke da bindiga suka yi dirar mikiya da misalin kana almuru suna ta harbe-harbe suka dauke shi dsp kamal datti shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar bauchi ga abin da ya ce kan batun eh mun labarin jiya ranar laraba da misalin karfe takwas na dare inda muka samu rahoton cewa an sashe shi wasu mutane mutum hudu suka zo da bindigogi irin ak-47 inda suka harbe-harbe kuma suka ɗauke shi a wani shago da ke unguwar jaki a cikin garin bauchi don haka muna bincike a kai yanzu ba za mu iya cewa ga mutane ne suka sace shi ba ko kuma makasudin faruwan haka shi yasa na ce mana bincike kuma insha Allah za a cece shi domin ya dawo ci gaba da rayuwa da iyalinsa. sannan su kuma wanda suka aikata wannan su fuskanci hukunci kamar yadda doka da tanada. a gefe guda kuma gwamnatin jihar Bauchin ta umarci wasu rukunan 'yan kasuwa da su rufe shagunansu a yunkurin da take yi don shawo kan yaduwar coronavirus mukaddashin gwamnan jihar Bauchin sanata tela ya bayyana hakan a taron da ya da manema labarai. yarma gwamnan jihar Bauchi don a dakile wannan cuta kada ta yi nisa don saboda mun ga to saboda haka ya ba da odar cewa duka kasuwanninmu a cikin jiha za su rufe banda gurin sai da kayan abinci da kayan magunguna da supermarket wato manya-manyan shaguna da kuma gidan mai waɗannan su ne kawai za a bari a buɗe dole ne mai haƙurin kwana goma kwana sha hudu don mu rayu in ba haka ba za a yi kwana goma ko sha hudun ba mu daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin shugabannin 'yan kasuwan dangane da wannan umarni da gwamnati ta bayar ko sunana bala mai kaji shugaban kasuwar mu da nan cikin garin bauchi mu a nan jihar bauchi a matsayin mu na masu bin doka da oda na tabbatar maka mun biyo nan dokoki kuma mun karbe shi hannu biyu tunda mun san gwamnati ta yi ne domin kula da lafiyoyin mu sunana dai hamisu ahmed wanda aka fi sani da salele ni dai mai sana'ar hannu ne to wannan bayani da gwamnati ta sanar mu masu biyayya ne akan wannan abin da aka yi tunda an ce gyara kayanka bai zama sauke mu raba ba mu muna ga ya kamata ta fadada wajen dokokin nan kaman wajen da ake masha'a da ake sai da giya irin su kulob din nan a ce sun fadada wannan dokan ta isa wannan wajen saboda dai kawo sauki na sakamakon inda ake yawan mu'amala kai tsaye abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab muhammad da wannan rahoto To har yanzu dai dangane da annobar ta coronavirus da aka yi wa lakabi da COVID-19 wacce take ci gaba da yaduwa a Najeriya na tattauna da Dr. Maishanu Sadiq Aliko. Likita a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda na fara da tambayarsa irin shirin da asibitin ke yi na tunkarar cutar bisa la'akari da yawan al'ummar da ke jihar ta Kano duk da cewa ya zuwa yanzu babu koda mutum ɗaya da ya aka samu ɗauke da cutar a Kano. Masha Allah, a nan asibitin Malam Aminu Kano akwai wasu sabon wato canje-canje da muka samu a game da maganan kiwon lafiya lokacin da wannan bullon wannan cuta wato ta corona ta fito. Sali kin ga a lokacin baya kamar sashen wurin ba da magani na gaggawa na nan asibitin zaki lura cewa mutane da mara lafiya da yan uwansu zaki da sun zo sun taru mm. to amma da wannan cuta ya bulla sai zama yanzu akwai sabon dokoki da su wannan jami'ai na asibiti suka fito da shi wanda yake ba a barin mutane su shiga wannan wuri da ake ba da agajin gaggawa ga marasa lafiya ba a so mutane su dinga cunkoso kuma akwai kamar misali duk wanda zai shiga sai an duba Yanayin yawa yanayin zafin jikin shi kuma mm. akwai wato ruwa da sabulai da kayan disinfectant wanda yake su ke kashe wannan kwayoyin cuta duk wa'anda za su shiga wannan wuri dole ne sai sun yi amfani da wannan an duba an tabbatar cewa ba su da dauke da wannan cutan kafin a bar su shiga kuma masha Allah har yanzu dai mu a nan kano dai ba mu samu wani rahoto na wani bullan wannan ciwo ba to masha Allah muna nan dai muna ta kokari insha Allah muna fata kan mu samu ko da kwaya ɗaya ne a nan jihar mu Allah dai kare mu amin amma kana gani ana ɗaukan matakan da suka dace domin ana gwada mutane ana yin gwaji idan kuma ana yi akwai wadatattun na'uro abubuwan da ake amfani da shi wajen yin gwajin kaman gwajin kin san ba kowa ba ne za a magwajin akwai abubuwa da sai an bincika ka'idoji mm. wanda mutum sai ya cika wannan ka'idojin sannan za a ɗauka jininka a gwada ka kamar misali kin duba alamun wannan cututtuka za a ce wato zafin jiki da numfashi sama-sama ko a ce mutum yana tari so in kika duba sai kiga cewa akwai cututtuka da yawa da suke sa dan adam ya sami irin wannan matsalolin to sai zamana ba wai kowa ba ne dole sai mutum yin da ya cika ka'idoji da sharaɗuttuka sannan sai a ɗauki jininka ɗaya daga cikin dalilai shine ka yi tafiya a kasashen da suke da wannan ciwon a cikin kwanakin nan ko kuma ka samu kamar ma'amala da wani wanda ya tafiya zuwa wannan kasashen wanda yake kuma shi an tabbatar yana da wannan cutan corona so shi yasa za ki ga cewa ba wai kowa ba ne sai mutum ya cika wannan ka'idojin sannan za a mishi gwaje-gwajen to amma matsala ɗaya da muke fama da shi kamar dai a nan arewa haka har yanzu dai ba mu kai ga samun wa'annan iko na yin wannan gwaje-gwajen ba hmm. kaman a nan dai arewa kaman abuja ne kawai yanzu haka ake in ma an samu kamar mutum da ake zaton yana da shi eh. za a ɗibi jinin shi sai a tura a abuja saboda a yi wannan gwaji to amma dai ma'aikata dai da su shugabanni suna nan ana ta kokari dai a tabbatar cewa wannan gwaji fa an kawo shi nan Kano hmm. saboda in kika duba ai jama'an Kano da jama'a da suke wasu ƙasa wasu jihohi da suke kusa da mu kamar su katsina jigawa hmm. duka za su so a ce akwai wani wuri a nan kano wanda ake wannan gwaji to insha Allah muna muna fata dai a cikin 'yan kwanakin nan za a sami wurin gwajin ma a nan kano wanda kin ga zai zama mana da sauki duk wanda yake bukatan wannan gwaji za a iya mishi a nan a take a samu ansa ba wai sai an ɗauki jinin an tura zuwa abuja ba. ta wannan bangare kenan ina ga bangaren ku ma'aikatan kiwon lafiya akwai irin suturu na musamman da ake sanyawa akwai su a ƙasa kuma idan akwai za su wadatar idan bukatar haka ya tashi? To a gaskiya kin san me yake kasashen mu har yanzu ba mu ci gaba ba in kika duba a kasashen duniya ma kasashen da suka ci gaba sosai mm. suna fama da matsalolin na rashin wannan abubuwa na kare jiki da ma'aikatan lafiya ya kamata su yi amfani da shi. To namu labarin ba wai daban bane. Mm. Gaskiya muna da akwai karancin wannan abubuwan kuma dai har yanzu dai gwamnati tana nan tana ta kokari dai tun daga wasu kayan an so kawo su daga wasu kasashe hmm. dole ne sai an kare ma'aikatan lafiya saboda su samu yanayi da za su yi aiki da abin da suka koya saboda taimakon mutane ga baki dai. To menene sahihancin baɗe raɗin da ake cewa waɗannan kayayyaki da ake shigo da su daga wasu ƙasashe wanda aka yi amfani ne da su a waɗannan ƙasashen babu matsala ta tare da amfani da irin wa'annan kayan wanda aka riga aka yi amfani da su bisa la'akari da yanayin yadda cutar take yaduwa? Gaskiya in kika duba kamar mu a aikin mu na likitanci wannan abu ne kawai wanda raɗe raɗi ne kamar yadda kika faɗa. Misali da ba zan gaya miki ai abubuwa ne wanda yake in kai amfani da shi ma mara lafiya guda ɗaya za ka cire su a lokacin kuma misali kamar sun gama amfani kenan bayan da za a yi kamar mutane biyu amfani da wannan wannan riga ɗaya misali. Ta Dr. Mai Shanu Sadiq Aliko kenan a tattaunawa ta da shi ɗazu. Masauraro kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. madalla har yanzu dai sashen hausa na muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga abdul wahab muhammad da labaran wasanni a takaice wasanni a takaice yanzu dai ya tabbata cewa cutar coronavirus da duniya ke ɗawainiya da ita ta haifar da jinkiri da kuma asarar kuɗaɗe marasa adadi a ɓangaren wasanni a fadin duniya inda yanzu tsid kake ji najeriya ma ba bata baya ba a sakamakon da cutar coronavirus ta haifar a fagen wasanni da suka hada da gasar kwallon league league zuwa wasannin motsa jiki na ƙasa. To shin ko menene makomar bangaren wasanni daga wannan cutar? Alhaji Sani Ahmed Toro, tsohon sakatare janar hukumar kwallon Najeriya, ya ce tsawon lokacin da aka ɗauka shine zai kimanta irin asarar da aka tafka. maganan wasanni dai mu fatan mu shine hmm. kar abun ya wuce har wata ɗaya zuwa wata biyu. In ya wuce wata ɗaya wata biyu tabbas 'yan wasa hmm. da suka saba aka saba ana yin wasanni a yi gasa a ga cewa lalle an samu yan wasa sun samu uh, martabansu martabansu ya tashi haka tabbas zai shafe su uh, wannan tabbas ne tabbas tabbacewa kana zaune kawai a gida baka je kai wayannan abubuwa wani farko kai ga lafiyanka kai kanka ba za ka ji lafiya ba na biyu abin da kake tsammani za ka samu din dan za ka yi kokari ne ka yi kuzari ka ga cewa lalle an ɗauke ka a wani wuri wata club ta ɗauke ka fiye da yadda kake ko ka samu a nan club din ma da kake kuɗinka da ka da ka samu ya fi zai karu to ai kaga dole za a samu wasanni gaba daya yanzu kamar na festival da aka ce a Najeriya aka ce an tsayar an ka duba asaran da su uh, edo state gamman so yi ai ba karamin asara ba ne haka kuma jihohi da suka gama shirya yan wasannin su gaba daya da su tafi sun gama shirya an zo an kashe kuɗin kasa sai kayayyakin wasannin kasa yan wasan kayayyakin ba su kuɗin da ya kamata to yanzu duk an tsaya ba a san yaushe ma za a fara ba wannan bangaren duk ya shafi wasanni gaba daya halin da ake ciki kenan bayan ba karamin tashin hankali idan muka faɗaɗa batun zuwa babban wasan motsa jiki na duniya wato olympics wanda kasar japan ta ɗauki nauyin gudanarwa nan da watanni biyu masu zuwa amma aka soke a sanadiyar cutar coronavirus masu fashin bakin harkar wasanni sun ce kasar japan ta tafka asarar daloli masu yawa da ma kasashen da za su shiga gasar alhaji ado ya yi tsokaci kan batun yanzu ka kamar japan ta kashe trillions daloli a kan gina stadium stadium gudan gudan na yin wannan wasanni sun shirya komi suna hamma an jefar da wannan toshilan da ke yawo an kai ta kasashe an zazzaga da ita akan za a fara wannan wasannin da watanni biyu amma a sai gashi an ce an daga kuɗin da suka kashe allah ya kaɗai san yawan su kuma kuɗin za su kasa kashewa a shekara ta 2021 wanda za a yi wasan shi ma allah ne ka kadai ya san ko nawa za ka kashe tuni da ma an riga an yi an saya an sassai da wurare tikita tikiti na wasannin to amma yanzu gashi sun ruwa ba ita japan kadai ba kasashe da dama wanda suka yi za su yi participating a wannan ko kuma su shiga wannan wasanni su ma sun kashe kudade sun aje yan wasan su a sansani na watanni da ko kuma wani shekara guda sun kashe kudade sun shirya komi da komi gashi an waye gari an ce ba za a yi wannan wasa ba sai shekara ta 2021 to kamar wanda suka sayi tiket nan ya kenan matsayin su eh to da yake kasashe ne masu ci za su yi amfani da wannan tikiti din Allah kai mu shekara ta 2021 ko kuma a maida musu kudaden su duk wannan za a iya Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya Abdul Wahab Muhammad Kafin mu ban kwana da ku ga Hadiza ta sake dawowa da labarai amma a takaice. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ce jami'an gwamnati sun kama wani mutumin california da ke neman masu saka halin jari da su biya dala miliyan daya a wani kamfani da ke tallata abin da ya ya ce maganin cutar covid-19 ne ma'aikatar ta shari'a ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa hukumar binciken amurka ta fbi sun cafke kit lawrence middlebrook ɗan shekaran 53 a los angeles yau laraba bayan da ya gana da wani jami'in leken asiri kuma ya gabatar wa jami'in da ƙwayoyin magani da shi ƙasar habasha za ta fara sakin fursunoni sama da dubu hudu yau alhamis a wani yunkuri na dakile yaduwar cutar coronavirus babban lauyan kasar adenich abebe ya ce fursunoni da za a sake sun hada da waɗanda aka yankewa hukunci kan ƙananan laifuka da kuma ke da ƙasa da shekara guda da ya rage musu na zaman gidan yari tare da mata da ke da jarirai ƙasar ta habasha za ta kuma tura wasu fursunoni 'yan ƙasashen waje wanda aka rike su bisa shigowa da miyagun ƙwayoyi zuwa ƙasashensu na asali ya zuwa yanzu dai habasha ta tabbatar da kamuwar mutane goma sha biyu da cutar coronavirus amma cutar na ci gaba da yaduwa cikin hanzari a duk fadin afirka a halin da ake ciki yanzu prime minister abiy ahmed ya yi kira ga habashawa da su rika ba da tazara da juna duk da yake mutane na yin watsi da gargadin kuma suka ci gaba da yin cunkoso a tarurruka a babban birnin na addis ababa Iran ta musanta cewa ta san inda Robert Levinson yake bayan da Amurka ta bukaci cikakken bayanai game da abin da ya faru ga jami'in na hukumar binciken Amurka ta FBI mai ritaya wanda ake tsammanin ya mutu a hannun Iran. A yau Alhamis ne Alireza Mir Yusufi mai magana da yawun ofishin jakadancin Iran a Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Iran ta ci gaba da riƙe matsayin cewa jami'anta ba su da masaniyar inda Mr. Levinson yake kuma baya tsare a Iran. Masu sauraro da wannan ne kuma za mu karkara shirin namu na karshe a yinin yau. Cikin ikon Allah gobe da safe kuma za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku musamman ma Hadiza wacce ta karanto mana labarai. Sai Julie Levels Gresham da ta daidaita mana sauti da ma injiniyanmu na wannan lokaci ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. salama.